Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1500 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya FM. Haka kuma za ku iya sauraron mu a ko ina kuke a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne da Sarfila Hashim Gumal a shirinmu na la'asariyar yau Laraba 15 ga wannan wata na Yunin shekarar 2016 daga nan sashin Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. To amma kuma bari mu je ga abin da ke gaba masu fashin bakin al'amura musamman na tsaro suna ganin yanayin tasiri na tarbiyyar al'umma ya taimaka wajen raba kawunan 'yan najeriya irin tarbiyyar da muka samu wato tarbiyya ne wato na cewa kawai ka so kanka ba ka so kasar ba hmm. ba a cusa mana wato irin ɗabi'u da zai zamanto cewa wato idan ka tashi ƙasa ne ko al'umman ƙasar ne a gaba ba haka kuma rahotanni na nuna cewa 'yan ta'addar boko haram sun fara fayaɗa farfaganda su a tashar rediyon da aka ce sun buɗe a tsakanin najeriya da kamaru kuma gidan rediyon nan kuma ana jin ta ko ta ina ita ma tana yada nata labarun inda cewa yan boko haram suna nan dandamdam ba abin da ya same su to sai kuma shirin ladan ibrahim a yawa na himma yana nan tafi yanzu bari mu je ga cikakkun labaran kai tsaye sarfilu jama'a assalamu alaikum mataimakin shugaban kasar amurka joe biden ya ce kisan gillar da aka yi a garin orlando da ke florida abu ne a waje karara babu wani sarkakiya cikinsa a yayin da masu bincike ke neman dalilin da ya sa aka kai harin da ya halaka mutane 49 da raunata wasu 53 biden bai bayar da wani cikakken bayani ba a jiya talata amma ya ce nan ba daɗewa ba shugaban ƙasa zai bayar da ƙarin haske kan lamarin a gobe alhamis ne idan allah ya kai mu aka shirya shugaba obama zai ziyarci orlando a cikin jawabin shugaba obama da ya yi bayan taron inganta matakan tsaro tare da duba abin da ya faru a birnin orlando obama ya ce omar martin ya samu wannan mummuna aƙida ce ta amfani da hanyar sadarwar yanar gizo ko intanet shugaba obama ya ce jami'an tsaron amurka na nan na iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin sun daƙila auko irin wannan al'amari sai obama ya bayyana irin wahalar da ke tattare da gano ire-iren waɗannan mutane kafin su aikata irin wannan ta'asar sai dai tun farko babban jami'in tsaron cikin gida chief j johnson ya kira da a samar da dokar mallakar bindiga barkatai sakamakon ganin abin da ya faru a orlando ya ce yanzu haka dai yanzu haka dai mahukunta na nan na ci gaba da tattara bayanai game da rayuwar shi omar martin To haka kuma jiya talata aka kammala kakar zaben fitar da ɗan takarar shugabancin Amurka na manyan jam'iyyun Amurka ɗin inda Hillary Clinton ta doke bani Sanders a nan Washington DC. Sannan kuma mutanen biyu suka yi ganawar da dukkaninsu suka ce mai amfani ce. Clinton dai ita ce kake da aka ɗauka a matsayin wadda jam'iyyar Democrat za ta tsayar a babban taronta na kasa da za ta yi a wata mai zuwa a Philadelphia. Sanders ya ci gaba da kalubalantar ta duk da cewa tun watannin baya ta yi masa hakan dai ya kara masa tasiri wajen shata manufofin da jam'iyyar za ta yi takara kansu a zaɓe mai zuwa sassan biyu sun bayar da sanarwa kusan iri ɗaya inda suka ce clinton da sanders duka sun tattauna a irin abubuwan da dukkaninsu suka ɗora wa mahimmanci kamar yin ƙarin albashi sauya dokokin samar da kuɗaɗen yakin neman zaɓe tare da rage tsadar kuɗin karatun jama'a a makarantu har ila yau sun yi nuni da irin mummunar barazanar da suka ce amurka tana fuskanta daga donald trump a zaben fitar da dan takara na washington clinton ta samu kaso 78 daga cikin 100 yayin da sanders ya sami kaso 21 daga cikin 100 wannan ya ba clinton adadin wakilai 2,219 da ta lashe a zaɓe shi kuma sanders yana da 1,832 wannan adadi ya nuna clinton ta kai tsaye ta kai ga lashe wannan yawan wakilai guda 2,383 da ake bukata domin zamowa 'yar takara ko dan takara amma kuma tana da goyon bayan manyan wakilai masu yawan da za su iya bata nasara a lokacin babban taron. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar adawa ta udp a kasar gambia ta yi zargin cewa gwamnati ta sauya ma fursunonin siyasa matsugunni zuwa wani wurin da ba a sani ba a watan da ya shige an kama mutane 38 cikinsu har da shugaban jam'iyyar ta udp Usaini Dabo aka tuhume su da hada baki domin aikata laifi bayan da suka yi zanga zangan nuna rashin jin daɗin mutuwar wani jami'in UDP Solo sunday a hannun hukuma haka kuma sun buƙaci da aiwatar da sauye-sauyen siyasa. shugaban kwamitin yaɗa labarai na magoya bayan jam'iyyar udp a ƙasashen waje karamba troy ya ce jam'iyyarsu tana ɗora ma gwamnati alhakin duk wani abin da zai samu waɗannan mutane da ta kama take tsare da su ya zargi gwamnatin da cewa ta yi ƙaurin suna wajen taki dokokin ƙasar musamman ma yadda mutane suke ɓacewa a hannun 'yan sanda. to haka kuma wani sabon nazarin da cibiyar binciken cutar sankara ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar ya nuna cewa akwai alaƙa a tsakanin shan ruwa ko shayi mai zafi da kamuwa da ciwon cutar sankara hukumar binciken cutar sankarar ta duniya wadda take zaman bangaren hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa yau laraba cewa akwai shaidar cewa idan aka sha ruwa ko wani abu makamancinsa mai zafi akalla digiri 65 a ma'aunin celsius zai iya janyo cutar sankarar makogoro wannan ya biyo bayan wani nazarin da aka gudanar a kasashen iran china da kasashen irin su amurka amurka ta kudu inda aka saba shan shayi ko gahawa mai zafin celsius 70 ko fiye da haka a kasashen da suka ci gaba abubuwan da ke haddasa cutar sankarar makogwaro sun hada da shan taba sigari ko shan barasa amma irin wannan cutar ta fi yawa a sassan duniya inda ake shan abu mai zafi sosai a yanzu an sanya shan shayi ko gahawa mai zafi ko wani ruwa mai zafi a cikin jerin abubuwa kamar dalma ko fetur da hayaki na injina a zaman abubuwan da ka iya haifar da cutar ta sankara. Mun kawo muku labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. masu fashin bakin al'amura musamman da suka shafi siyasa da tsaro suna ganin yanayin tarbiyyar al'umma ya taimaka gaya wajen kawo rabuwar kawuna ko kuma ta da kayar baya ga 'yan najeriya shin malam musa zubairu a matsayinka na mai fashin bakin al'amura na siyasa ko tsaro me za a yi don dakile ra'ayin ta da kayar baya ne wannan an ce mai abin da wuya gurguwa da auren nesa wannan ba karamar matsala ba ce ba wanda in ka lura wato ta addabi kasashe da yawa masu tasowa musamman wa'inda ya zamanto cewa tattalin arzikinsu baya biyan bukatu da muradun mutanen kasar. A na ɗaya sun ka lura da ka cewa to irin wannan abin yakan faru musamman ga Najeriya da irin tarbiyyar da muka samu tun farkon da muka to cewa ƙasa ɗaya dunkulalliya. A lokacin san cewa ya zamanto cewa da a nuna mana wato ita gwamnatin Birtaniya da ta mulke mu bata nuna mana wato cewa wani ya so wani ba sai ya zamanto cewa kawai an ce ne kowa ya je nashi lokacin da muka zo muka haɗe sai ya zamanto cewa akwai wato kamar irin rashin yarda za ga cewa mutumin wannan bangare yana ganin cewa ba zai iya haƙuri ba yana ganin kamar wannan zai danne shi mm. to wannan rashin yarda da rashin wato aminci tsakaninmu da mm. ya zamanto cewa wannan abin yana tafiye da mu shine har ya zo har a wannan lokaci da ake magana. Eh. diba ta wannan wato rashin yarda nasu daga irin eh, tsari na mulkin mallaka da muka samu hmm. da kuma ya zama tusha ka duba irin tarbiyyar da muka samu a mutanen ƙasa kamar mai zaman kanta ƙasa kamar mai eh, bayan da muka samu mulkin kwato kamar ƙasa eh, hmm, wato zama tusha wato ko mai cin gashin kanta hmm. to sai zama tusha irin tarbiyyar da muka samu wato tarbiyya ne wato na cewa kawai ka so kanka ba kaso so ƙasar ba ba a cusa mana wato irin ɗabi'u da zai zamanto cewa wato idan ka tashi ƙasa ne ko al'umman ƙasar ne a gaba ba hmm. a kana tunanin menene za ka samu ko kuma menene ma idan ka samu din ku ne za ka kai menene idan ka samu jihar ku ne za ka kai menene idan ka samu a cikin jihar ta kuma a yankin ku ne za ku kai so duk irin wannan abubuwa ɗin idan ka lura su ne ya zamanto cewa wato sun yi mana wato ah, katutu suka zamanto cewa a yanzu din haka suna ta tafiya da irin rayuwar da muke ciki. Idan ka duba za ga kamar irin lokacin zamanin shugabannin ba irin su Ahmadu Bello Sardauna su Tafawa Balewa su Nnamdi Azikwe su Obafemi Awolowo. duka kowanne za ga bangaren garin su ya sani kana nufin ka ce wannan ya taimaka wajen yi mana illa ko yaya? Eh ai shi ma har aka samu yakin ba ta sa ai da kaga mutanen su a kudu maso gabas suka ga cewa kamar wato a siyasance mutanen arewacin najeriya za su danne su hmm. ka gane hmm. saboda tun farko yadda aka yi din nan kenan domin su turawan mulkin mallaka hmm. abin da ya ba su sha'awa kawai shine lokacin nan su biya muradin kansu su biya bukatun kansu da kuma suka samu sai zaman tocha su ce to kowace ta je ta ci gashin kanta a yadda ta abu naka to lokacin da muka zo muka zama kasa dunkulalliya ga baki daya za mu fito da shugabanni daga cikinmu da muka zo muka fitar da shugabannin daga cikinmu sai ya zamanto cewa kowane bangare kowane addini kowane kabila yana ɗarɗar da sauran yan uwansa mm. to ina ku ɗin in ka lura su ne ya zamanto cewa suka zamanto tarnaki mm. da irin rayuwar da mutanen Najeriya suka shiga ciki. Mm. Ita wannan irin tarbiyya da muka samu, to ita ce ta zamanto cewa har yau mun kasa samun waɗanda za su fito su rike amana su tafiyar da ƙasar nan yadda ya kamata ya zamanto cewa talaka ko kuma mutanen ƙasa sun fuskanci ƙasa akan kasar su ce su eh. fara duba ƙasa maimakon su su mm. fara duba ƙasa maimakon gidajen su. Shin menene mafita? Wato tsarin rayuwar mutanen Najeriya mm. musamman sai an diba su tun daga yadda muke tafiyar da harkokin ilimin mu. wani irin abubuwa ne aka sa a ilimin mu wanda za su tura kishin ƙasa mm. sa'annan kuma ya zamanto cewa masu mulki kullum suna kusantakan al'umma sa'annan kuma ya zama zamanto cewa duk inda aka ji wani ɗan is is is da sauransu a sauri a yi wa abin kar a ce wannan abu mai girma ne wannan abu mara girma ne hmm. sa'annan kuma jami'ai da aka sa su su yi aikin tsaro na farin kaya da na su a ɓoye su zamanto cewa suna aikin su kar su zamanto cewa su zamanto in gidan giya ne suna gidan giya in masallatai ne suna masallatai in coci coci ne suna coci coci suna kasuwanni suna makarantu suna ko ina a inda dan hmm. adam zai karu samu taron da ya wuce mutum uku hmm. to a tabbatar cewa na hudunsu yana da wani alaka da tsaron ƙasa idan aka samu irin waɗannan suna kai rahotanni kuma ba a samun shashircin shugabanni ko waɗanda suke da aka ba su alhakin tafiyar da wani abu za su ɗauki abu su yi mashi rikon sa kai nan tashi to ina eh. tabbatar maka cewa za a samu matsirata a irin wani abuwa ne. ta mun gode sosai a malam musa zubairu mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum da kuma musamman abin da ya shafi tsaro mun gode sosai. wa a sha ruwa lafiya a gaba. To haka yake rahotanni kuma suna fa nuna cewa 'yan Boko Haram sun fara yaɗa farfagandar su ta tashar rediyo a tsakanin Kamaru da Najeriya ga rahoton wakilinmu Mama Awal Garba daga Kamaru. har yanzu dai tsugune bata kare ba a ƙasar jamhuriyar kamaru an da maharan boko haram suka bude wani sabon tashar radiyo na ff wanda suke watsa maganganunsu na kalubalantar irin abinda ƙasashe masu yaƙi da su wanda basu yarda da manufofinsu ba suke faɗi na cewa ana cin galaba a kansu wannan gidan radiyo dai an da muka samu cikakken jawabi yana kafe ne a wani ƙauye kan iyakan tarayyar najeriya da ƙasar jamhuriyar kamaru sunan ƙauyen kwamari a jihar arewa mai nisa a karamar hukumar mayo saba kuma suna watsa maganganunsu ta frequency din fm kan meta 96.8 a talkomari jama'an garin sun ce suna jin yanda wannan gidan radiyon yake shirye shiryen sa ga wani dan wannan bangaren wanda ya nemi in yi sunansa sabila da matsalar tsaro gwamnatin kamaru idan ta aini kai hari tana ainihin magana cewa an kashe yan boko haram shi sa su suka ce su ma su bari a Beshir ya ba su kirkiro nasu wato gidan rediyo kuma gidan rediyo nan kuma ana jin ta ko ta ina ita ma tana yada nata labarun ga cewa yan boko haram suna nan damdam ba abin da ya same su abin da ke faruwa kenan a can wato za mu ce kasar Kamaru can arewa mai nisa amma kuma kasar Kamaru wato suna ainihin bincike kan sanin wannan shashin radio cewa waɗannan yan ta'addan boko haram a kasar Kamaru suke ainihin yada labarun ainihin dai an bincika cewa suna nan akan iyaka tsakanin Kamaru da Najeriya amma tabbas ba san a ina bane kuma waɗannan labarun mutane da da yawa sun amince sun ji da kunnuwansu cewa eh lallai kuwa ana yaɗa waɗannan labaru na boko haram wannan lamari dai yana cewa gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru tuwo a ƙwarya domin gano ainihin anda waɗannan maharan na boko haram suke make suna watsa shirye-shiryensu amma masu magana suna cewa a juri zuwa kogi da tulu watan za a dawo da gammo Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. ana tare da sashen hausa na murar amurka ne a washington dc agogon washington na cewa karfe goma da minti ga shirinmu na gaba imma ba ta garago Jama'a barkanmu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago inda shirin ke tattaunawa da Bello Bala Shagari mazaunin Ingila amma yanzu haka yake ziyara a nan amurka idan masu aure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bello ke cikin muna bayanin neman sa da 'yan sanda ke yi sakamakon rashin biyan kuɗin haraji amma sai lokaci ya muna halin nasa bello kuma ya tsaya ne inda ya ce ya tafi makaranta domin neman shawaran abin da zai yi da wannan sammaci da aka kawo masa to bello da ka je makaranta ka faɗa musu me ya faru sai suka ce ai to akwai wasiƙar da ya kamata su bani da za kai zan kai wadda ba su bani ba saboda haka ga wasiƙa eh. to ni kuma lokacin lokacin zuwa kotu na bai yi ba kawai sai na sa wasiƙar nan cikin mailbox na aika musu ga adireshin su na wannan kotun eh. kawai sai suka rabu da ni shi kenan ba sake nema na ba saboda sun gane cewa eh. ni dan makaranta ne ba haraji ba haraji haraji bai hannu <laughs> ya suka yi suka san cewa kana nan zaune wurin har suka san cewa kuma baka biya haraji ba kuma kai ga ka zuwa kai wato abu ne mai ban mamaki hmm. amma ni ga iri na da da yake na na san yadda abubuwan suke tafiya mm. sannan kuma ga irin karatu na mm. karatu ne na abin nan na kimiyya mm. wanda na yi ah, kaga kana zuwa za a zo eh, kana zuwa airport eh, abin nan tashin jirgi eh. kana daga isowarka ah, za a karɓi passport ɗinka ana karɓar passport ɗinka za a sa shi awa wata abin nan na'ura wadda za ta ɗauki duka bayanan da ke ciki daga ɗaukan wannan kuma daga saukanka akwai katin da kake cikawa na adireshi inda zaka sauka me ya kawo ka hmm. me ka je yi wanda dama ko kafin a baka ma biza ma an tambaye ka wasu tambayoyi sai haka suna da wayannan abubuwan cikin kwamfutocinsu sannan da ka je kama gida ba fa za a baka gidan nan ba sai ka ƙara nuna fasfot ɗinka ga masu Bada da gida ba da gidajen hmm. sannan su kuma masu ba da gidajen in suka sa wannan information din zai je ga kwamfutocin gwamnati bayan bayan ya je ga wannan kwamfutocin a ga cikakken bayanai za su ga cikakken bayanai to ba dole a lokacin information ɗan makaranta ba da na zuwanka na kama gida ya daidai ba hmm. saboda haka sai su su sai su yi amfani da nasu sani kenan hmm. in suka yi amfani da nasu sani suka bincika suka gane cewa ga wani ya kama gida daga wata ƙasa sannan kuma bai biyan haraji daga nan dai za a samu bayanin yau sai su tuntube ka suna tuntube ka kawai sai kai kuma ka bi in kana da wani abin nan bayani kai ma ka bayar sai a warware kenan to baya ga zaman irin zama na zamantakewa hmm. eh, duk da yake karatu kai yaya ka ga batun zaman gari musamman a ce abin da ya shahi aiki ko kuma <laughs> gashi shi baro gida Najeriya eh. ka shigo cikin turawa hmm. irin abubuwan da zaka ci saɓanin abin da ka baro gida wato ingila ta bambanta gaskiya da sauran ƙasashe don kaga ingila ita kamar gida ce ga ɗan najeriya wato akwai 'yan najeriya da yawa da suka kafa sana'o'i hmm. na 'yan najeriya kuma a can saboda kawai yawan 'yan najeriya da ke can kaga yanzu ina ingila hmm. lokacin da ko yaushe ko ma yanzu in hmm. na je in na gana wani na sai inda zan je in ci sakwara na sai inda zan je in ci alala na sai inda zan je in siyo doya da manja da wake da duk abin da nake so saboda akwai kasuwanni wanda musamman in ka je akwai 'yan Najeriya kai har ba 'yan Najeriya ba da yake suna da larabawa mm. masu su ma suna son a kama kawo musu kayan 'yan Najeriya musamman yanzu akwai Tesco babban shago ne a Ingila hmm. yawancin ko ina duk garin da ka je akwai shi ba London kaɗai ba hmm. in ka je Tesco za ka iya ce musu kana son Nigerian sardines sai ga sardine ɗin Najeriya ga sardine ɗin abin nan kasashen waje kuma ga na 'yan Najeriya musamman an siyo aji kuma akwai indomi ita ma akwai ta 'yan Najeriya ita ma musamman saboda an sa 'yan Najeriya sun fi son ta su in eh, eh, eh, an yi magana abinci <laughs> ba abin da ka sa Ingila in dai abinci ne dai dan mm. Najeriya bai da matsala sai dai kawai akwai akwai tsada ya fi ma abincinsu na can tsada saboda shi ma shigowa ake da shi to ya zamantakewa ya mu'amala tsakanin mutanen kasan da to shi ma wani abu daban ne kaga mutanen ingila wato mutane ne wa'anda sai mu kana tafiya sai ka faɗi akan titi ba wanda ya damu da kai sai ya biya wuce ba ruwan shi da kai eh ingilawa kenan fa su babu ba su ba su da shishigi cikin harkokin mutane ba hannan wani abin nan mugun abu ne ya faru ba hmm. wannan za su iya kiran maka ambulance ko yan sanda hmm. in hankalin su ya tashi amma ga harkar ka kana abin da ka gada ma ba ingile ba ruwan shi da kai sai ku bi ku wuce bai ce maka kala ba rayuwar kowa ta eh, shi amma kuma wani abu kuma da ke da ban sha'awa da su hmm. sai ka biyo a hanya an misali a ce hanyar matsatsa ce hmm. sai ga in turawa ne suna argangan ga wanda zai fara matsa ma wani ya wuce sai ka ji a ce a kai wuce a kai wuce kai wuce sai ga kowa son yake yi ma ɗayan abin nan hmm, adalci adalci ya bashi ya bashi dai ya wuce amma mu a Najeriya alal misali sai ka ga wai me yasa mutum bai wannan tunani ya ce bari in bari dan uwana dai ya wuce tunda kai ma in ya wuce kai ma wucewa za ka yi to kuma sai ga ana tare-tare shine da yawan 'yan najeriya suna zuwa waɗannan kasashen suna ganin waɗannan amma ba abin da ya canza suna gani suna gani kuma a wannan wato abu ne wanda yake da ban haushi wanda ya kamata a ce mutum in ya gani ya kishi ne mm. saboda mu muna gani ana mu gani kamar mun fi su ɗabi'a ɗabi'a mai eh, abin nan ta kirki mm. amma a zahiri amma ba a aikace ba a ba a aikace ba ba a mm. aikace ba a zahiri bature ɗabi'o'in na ya fi nuna su na ƙoƙarin yi ma ɗan uwansa adalci akwai wannan to mu taso daga ingila mu shigo na america da ka zo yanzu mm. yau ga ka cikin <laughs> eh, studio ɗin wato mu na watsa shirye-shirye mm. me bello ya zo yi a amurka wato kamar yadda na ce maka na zo eh, aikin eh, wani gagarumin aiki ne da nake na tarihin shehu shagadi kayya yau ma lokacin ya muna halin nasa ka ci gaba da yi muna bayani a cikin shiri na gaba masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu bello balasha gari da cuba hiro jodo ne ni lada ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi ta riga da busa shi ta riga in ji fulani To an gai sheka haka yanzu kuma sai mu je ga nasihar wata Ramadana. Sunana Rabi'atu Abdullahi Muhammad ni ce Amira ta da'awa jama'atu Nasirul Islam Josnot kuma shugaban matan Irshad. Ramadan yana da mahimmanci mai yawa a cikin rayuwar musulmi. saboda cewa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi a cikin Alƙur'ani mai girma cewa shaharu ramadanin lazi unzila fihi Alƙur'an. hudan linnasi wa bayyanatin min alhuda wal furqan wato falalar watan ramadan wato ana yin azumin watan ramadan don domin ya zama na mutane cewa tsoron Allah don idan aka ɗau ayar zuwa ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai ce la'allakum tattaqun to in an ce la'allakum tattaqun yin azumin in ka yi shi yadda Allah ya faɗa to za ka samu tsoronsa a cikin zuciyarka saboda haka Ramadan yin azumin watan Ramadan yana da falala mai tarin yawa ga kowane musulmi darasi mai girman gaske shine dai tsoron Allah duk wanda yake rayuwa a cikin rayuwarsa bai kamata ya rayuwa kamar ta dabbobi ba ya kamata rayuwarsa ta zama da cewa ya san akwai wanda ya halice shi kuma akwai yanda zai kasance tare da wannan mahalicci nasa in yi haka ya ji tsoron Allah Allah zai taimake shi mata kuma akwai darussa da yawa da za su koya shi Ramadan karan kansa yana koyar da haƙuri yana koyar da hakuri to ba wai kawai ka yi azumin ka ce ka yi haƙuri da yunwa ba wajibi mata su yi haƙuri da wasu abubuwa na buƙatu waɗanda cewa daga ramadan za a koye su har zuwa bayan ramadan wanda ya zama na cewa mata su suna ɗauke da lalurai da yawa na mazajensu da na 'ya'yayensu idan ya zama na cewa mata kawai za ta hakuri ta rike yunwa amma ko ba za ta iya haƙuri da wasu abubuwa ba kin ga haƙurin bai cika ba saboda haka nake kira ga dukkan mata su kasance masu haƙuri da irin halin da ake ciki yau da kuma gobe allah ubangiji zai ba su wato alkhairai masu yawa bayan yanayin rayuwa su kasance kuma masu yin haƙuri har yanzu da irin yadda aka tsinci kawuna wannan aka yi haƙuri cewa albarkacin ramadan har bayan ramadan to za a samu dacewa to masu sai ku kasa kunne ku ji me kuke aiko mana a sakonnin imel. sako na farko na cewa harin da boko haram suka kai a ƙauyen garin chibok wani abin takaici ne ganin yadda dakarun najeriya suke ikirarin cewa sun karkabe boko haram daga yankin daga sadi saidu daura muna jajinta da 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a ƙauyukan da ke kusa da garin chibok sakamakon hare-haren mayakan boko haram daga muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe zuwa ga sashen hausa na muryar amurka gano wani likitan bogi da ya kwashe kusan shekaru goma yana aiki a abuja wani abin kunya ne ga bangaren kiwon lafiyar kasar domin matukar za a iya samun likitan bogi a babban birnin tarayya to ina ga sauran jihohi da kuma yankunan karkara daga muhammad salihu kaura na moda jihar zamfara Assalamu alaikum VOA muna kira ga kungiyar Avengers ta tsagirin Niger Delta ya kamata ku yi karatu a kan shawarar da takwaranku ta kungiyar men ta baku kafin wankin hula ya kai ku ga dare daga Safiyanu Gumal zangon daura da Mansur na Awa zangon daura. Matakin da 'yan majalisun kasar Kenya suka ɗauka na gina asibitin don kashin kansu akwai zalunci da rashin adalci don haka zanga-zanga ba shine mafita ba. Addu'a ce ta kamarci ƙasarsu daga Halima da Hasiya Buba mai goro gashuwa. sako na gaba na cewa ina kira ga gwamna da bai iya biyan albashin ma'aikata da kuma kyautata rayuwar talakokin jihohinsu ba da su hanzarta su yi bankwana da gidajen gwamnatocin jihohinsu daga aliyu usman taka lafiya sako na gaba daga jibrin ibrahim london da ke garin uba jihar adamawa wannan sako na cewa muna kira ga 'yan kasuwanmu na najeriya da ma na afirka baki daya da su yi wa allah su tausaya wa talakawa su rage tsadar kayan basarufi don albarkacin wannan watan azumi daga sani mai lange-lange da malam ango malamin makaranta ya wuri sako na karshe na cewa hakika karancin wutar lantarki ya sa harkoki sun tsaya cak a wasu sassan jihar kebbi saboda haka ina kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi da cewa ya kamata ya gaggauta gyara wutar lantarki domin mu ma mu yi azumi cikin jin daɗi da walwala daga abdullahi muhammad to kafin mu kare bari mu koma ga sarfile ba mu labarai amma a takaice To a takaice Usman mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya ce kisan gillar da aka yi a garin Orlando da ke Florida abu ne a waje karara da babu wani sarƙaƙiya a cikinsa. A yayin da masu bincike ke neman dalilin da ya sa aka yi harin da ya halaka mutane 49 da raunata wasu 53. Biden da ya bai bayar da wani cikakken bayani ba a jiya talata amma ya ce nan ba daɗewa ba shugaban ƙasa zai bayar da ƙarin haske kan lamarin. a gobe alhamis ne idan allah ya kai mu ake shirya shugaba aka shirya shugaba obama zai ziyarci garin na orlando a jiya talata aka kammala kakar zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyun amurka inda hillary clinton ta doke bernie sanders a nan washington sannan kuma mutanen biyu suka yi ganawar dukkaninsu suka ce mai amfani ce clinton dai ita ce ake ɗauka a zaman wadda jam'iyyar demokar za ta tsayar a babban taronta na ƙasa da za a yi a wata mai zuwa a philadelphia sanders ya ci gaba da ƙalubalantar ta duk da cewa tun watannin baya ta yi masa fintin kau amma hakan bai kara masa tasiri wajen Ta mun gode Sarfilu da takaitattun labaran shirin ya kammala amma kar ku yi nisa domin yau da gobe na nan daga Halima da Jamila. Muna taya Haliru Abubakar Lere da ke gidan rediyon jihar Kaduna wato KSMC murna aurensa da aka yi Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari. A madadin shi Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa da kuma ita wadda ta ba da umarni Julie Lathas Gresham sai injiniyan mu na yau Aden Otuko. Kar a manta a tsaya domin a yau da gobe. Ni Usman Ahmad Kabara a shirinmu na wannan la'asar nake cewa mu zama lafiya. Allah ya tabbata mana da alkhairinsa.